Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Juma'a ma'aikatar sojin Najeriya ta ce an gagawar wata ɗaliba a cikin ɗalibai da dama da aka sace su a wata makaranta da ke arewa maso yammacin Najeriya a wannan mako. Kana ta ƙara da cewa ta kubutar da ɗalibai biyar da malamai biyu. 'yan bindiga sun kai hari a makarantar ne da ke jihar kebbi da ranar tsaka a ranar alhamis a wani gagarumin satar dalibai masu yawa a yankin wani malami ya ce sama da dalibai tamanin ne aka kwashe yayin da 'yan sanda suka ce malamai biyar ne aka sace amma ba su faɗi adadin ɗaliban da ba a gansu ba sojojin masu bibiyan maharan sun gagawar wata ɗaliba a cikin jeji a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar soji onyema nwachukwu a wata sanarwa da ya fitar an saki waɗanda aka kubutar da sun ne bayan wata musayar wuta da sanyin safiyar jiya juma'a sojojin na nan na farautar masu garkuwan domin ceto sauran mutanen da har yanzu suke hannun maharan inji inwaciku shugaban amurka joe biden ya sanar jiya juma'a cewa an ba da allurar rigakafi sama da miliyan 300 a cikin amurka tun lokacin da ya ɗaure gaban mulkin ƙasar a ranar 20 ga watan janairu sai dai aniyar biden na yi wa kashi 70 cikin ɗari na amurkawa allurar rigakafi kafin ranar 4 ga watan yuli lamarin ba zai yiwu ba saboda raguwar da aka samu na yin allurar rigakafi daga watanni biyu da suka shuɗe ya zuwa safiyar jiya juma'a a cewar wani sakon da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta kafe a shafinta na yanar gizo an riga da an raba zubin allurar rigakafin miliyan tara a faɗin amurka kana an yi alluran miliyan 316 sakon yanar gizon ya ce mutane miliyan 176,300 da suka kai kashi 53.1 na yawan al'ummar amurka sun samu akalla allura sau daya kana wasu miliyan 148,500 da suka kai kashi 44.7 cikin 100 na amurkawa sun samu cikakken allurar a jiya juma'a babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kira ga takaita kwararren makamai a myanmar kanye ya gargaɗi sojojin ƙasar da su mutunta sakamakon zaben watan nuwamba su kuma saki 'yan siyasa da suke tsare da su ciki har da shugaba ausan suci babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani kuduri da taimakon kasashe 119 watanni da dama bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da zababbiyar gwamnatin amsar suci a ranar 1 ga watan fabrairu ƙasar belarus ta buƙaci kada kuri'a a kan ƙudirin a ta na mai adawa tsakanin wasu kasashe 36 ciki har da china da rasha kuma suka janye ko shakka babu akwai hadarin fadawa cikin yakin basasa in ji wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a myanmar christian shirana bogna tana fadawa taron na majalisar ɗinkin duniya bayan kada kuri'ar ta ce batun lokaci yana da muhimmanci ta kuma ce yiwuwar soke juyin mulkin sojojin lamari ne mai wahalan gaske labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe gwamnatin biden ta ƙara yawan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a amurka a kowace shekara daga adadi mafi karanci a tarihi da gwamnatin trump ta ƙayyade amma masu amma masu rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce sai jami'ai sun yi aiki tukuru kafin a cimma wannan adadi na dubu kafin watan oktoba duk da cewar gwamnatin biden ta kara yawan karban masu neman mafaka kana ta janye dokokin cancanta ya zuwa wannan makon amurka ta zaunar da mutane dubu uku da ɗari shida kacal ne a wannan shekarar kuɗi in ji krish umara vignaraja shugaba kuma babban jami'i a wata kungiya mai fafutukar bakin haule da 'yan gudun hijira vignaraja ya faɗa wa murya amurka cewa ko shakka babu gwamnati tana samun nasara amma kuma da sauran rina aka ba wurin sake yi wa shirin karɓar 'yan gudun hijirar amurka gyaran fuska labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa a sassan Najeriya daban-daban. Toma Wannan wasu gungun mutane ne a masarautar Yawuri da ke jihar Kebbi yayin da suke gudun ceton ransu. bayan da 'yan bindiga daɗi suka afkawa garinsu. Ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafa a wannan yanki ya mana karin bayani. Kuma ni mazauni ne a cikin garin Koliyo. so gaskiya muna cikin damuwa sosai bisa yanayi da hali da muka samu kanmu da irin halin da ba mu taba shiga ba ranar alhamis da ta gabata misalin karfe biyu na rana kawai muka ga mutane da mashina da bindigogi suna ta halbe-halbe fa in sun zo gida su buge gidanka in sun shigo shago ko karuwa shago su buge su kwashe kayayyaki su shiga cikin ɗakin ka su kwashe kayan iyalinka kai hatta tv mutanen nan suka gani wallahi sai sun fasa shi so a cikin wannan halin da muke ciki zuwa karhe biyu na dare kuma su ga sun dawo so a wannan yanayin ne muka yi gudun hijira muka shiga cikin garin yauri da yake bai wuce kilomita 20 ba zuwa 25 so bayan kwana biyu hankali ya dan kwanta mun koma jiya ranar litini washe garin talata sai kawai muka ji an ce ga sunan tahe haka kuma muka kwaso ana ruwa wajen karhe goma zuwa karhe goma sha ɗaya har karhe biyu muna ta zuwa cikin gidan ya wuri so haka dai mutane na ta wahala garuruwa irin kimo biniya wuri mararaba kwaliyo shagiya tun mutanen da ke area sun wace so babban abin da ya damuwar mu a yanzu shine tun bayan harin da aka kawo mana ranar alhamis babu wani magana mai mahimmanci da muka je hukumomin tsaro sun yi babu wani mataki da an ka ba a kawo mana ɗauki ba babu wani abu da mun ka gani wanda zai iya sa hankalin ya kwanta akan wannan yanayi so wannan abu yana ɗaure mana kai idan har mun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lahi don Allah ya tausaya mana mu dai a mu da rayukanmu ko ba a yi mana komai ba abin mu ci gaba da noma da kiwon mu ana kwashe muna shanaye ana kwashe muna dukiyoyi abin mu haka na to ya za mu rayu wuraren noman mu an hana mu a jiya ma bayan mun yi gudun hijira mun taho cikin garin yauri muka ji can wani gari a karamar hukumar shanga local government sun shiga wani gari kasan sun doke mutum biyu to haka za a ci gaba da rayuwa ya za mu yi an kwashe dukiya an kwashe komi mun zauna ba mu da komi iyalin mu an tarwatsa su haka za mu zauna muna neman taimako ga mai girma gona don allah don annabi a tausaya muna a kawo muna dauki a kawo muna jami'an tsaro ko dai hankalin muna kwantawa muna ganin su amma ba shi yiwuwa a ce a yi abu sati guda babu wata tawaga da ta zo ta jami'an tsaro domin kwantar da hankali al'umma da take wannan yanki wannan abu yana tamu da hankali ko muna godiya da wannan gidan rediyo da ya ziyarce mu domin gano halin da muke ciki da kuma tattauna da mu domin mu sanar da duniya halin da muke ciki muna neman ɗauki da gaugawa domin mu samu mu yi noma ga damuna tana faduwa alhamdulillah na gode yanzu kuma sai birnin zazzau inda nan ma labarin sammakal a baba nan dai rahotannin satar mutane a sassa daban-daban na birnin ya tsananta gama wani da aka sace amma allah cece shi to abin dai da ya faru dai shine ni ina ɗaya daga cikin wanda suka kubuta a hannun wa'annan mutane domin sun shigo gida na wurin misalin karfe sha biyu na dare ni dai na gansu ne kawai a cikin ɗaki na sun buga kofar ɗakin kawai ya buɗe suka zo baicin sun tambaye ni ina kuɗi suka karba abin da ke na da wanda iyali na suke da shi suka kwashe wayoyi na da na mata na dan daga nan sai suka ce in biyo su shi kenan na biyu su muka fito kwar gida to daga nan dai allah ya bani sa'a sai shiga gidan makoci na kafin su fito da shi ni kuma allah ya bani sa'a sai na tashi na ruga a guje to daga nan kuma sai bayan sallan su bashi sai na dawo sai na tarar da cewa ai lallai lallai sun tafi da kimanin mutane sun kai goma sha ɗaya a anguwan daga nan kuma daga baya ana cikin tafiya dai biyu suka samu suka kubuta to yanzu dai guda tara dai suna hannunsu kuma sun fara magana cewa lallai lallai sai an ba su akwai mai gidan da kwashe yaran shi da matan shi guda ɗaya su shida suna maganan kowanne sai an ba da miliyan talatin talatin kwarai da gaske sauran kuma suna magana da yan uwansu kaji abin da ya faru kenan sannan kuma wannan ba shi ne karo na farko ba suka shigo anguwan wannan shi ne karo na uku can da suka shigo kimanin shekara ɗaya da wuce sun ɗauki wata mata da 'yanta guda ɗaya da sai da aka biya kuɗin fansa aka saki na biyu kuma sun yi cin abin da ya na uku nan ne kuma dai tafi da mutane kimanin sha ɗaya a lokacin har abin da ya faru ba mu ga jami'an tsaro ba mu ga jami'in tsaro ko ɗaya ba ba wanda ya kawo mana ɗauki bare da har suka yi abin su suka tafi ba jami'in tsaron da ya ko da baya ga birnin na zazzau hanyar tarayya da ta taso daga kaduna zuwa zaria na ma yanzu ta zama tamkar tarkon mutuwa. Daga aika aikar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai al'amarin kuma da ke damun tsafin Hafsoshin irin su group captain sadiq garba karu aru aru a cikin tarihi a cikin tarihin sojan najeriya in ba wani gari da ko kusa yake da tsarin sojoji ko tarin makarantu ko tarin wurin ba da horo na soja kaman kaduna ba ta da na biyu a najeriya to a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su. ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga kowa so a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makarantu suna suna kai hari gaban su daɗi to a gaskiya abincin fuska ne kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye don wannan an kai musu hari ma a gida kenan ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba saboda rai duka rai ne amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada simbol na karfin sojan Najeriya bai kamata a bari ana irin wannan to ko mai gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka Tambayar kenan da na yawa kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan. Akwai abubuwa da muke yi amma babu ne wani za mu so mu yi magana a kai. To amma honorable idan muka duba muhimmancin wannan hanyar. Tana da muhimmanci muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samar da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar. Su dai 'yan bindiga daɗin da ke rawar gaban hantsi ba wani fargaba. A cewar Major General Yakubu Usman akwai abin da ya jawo haka. Kamar su waɗannan 'yan ta'adda ɗin ba a hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su a fatattake su in ma ya kama a yi da su ne ma duk za a iya yi da su sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horon ɗaliban su sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama 'yan makaranta da malaman su ina ji sun rena ma wato jami'an tsaron ne shi sa suke wannan abubuwan. To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana faɗaukar mataki kuma tana samun nasara. A total of 686 high profile. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki. Kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a cewar General Yakubu Usman ba kamun ba a dai yi hukunci. Amini shine shi ne a hukunta sun an kama su. Ana kama su amma ba taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. sai kuma abokan aiki na wato Nasiru Adamu Hikaya da ya bada gudumawa wurin ganin wannan shiri ya zo mako Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai mun garzaya ne zuwa garin Ambana da ke karamar hukumar lafiya inda muka ziyarci fadan sarkin baka na wannan gari alhaji muhammadu musa inda zai ba mu takaitaccen tarihin wannan gari a zaki ba tare da bata lokaci ba a takaice za mu so ba masu sauraro tarihin wannan gari na ambana salamu alaikum tarihin wannan gari na ambana iyayenmu ne suka kafa wannan gari da musa da ibrahim jagaba sai kuma isuman mai doki shi sulman mai doki shi ne wan kuma maharba ne maharba ne na suka tashi gari can katsina sun zo sun kafa wannan gari da sun zauna wani ya tare ne can gaban an kani to ga da can wurin zaman bai musu ba sai suka tashi suka zo nan garin shine maharba ne suka kafa wannan garin lokacin wannan garin ma daji ba hanya to maharba ne da suka kafa toho mu musa sai ibrahim jagaba sai isuman mai doki to shi isuman mai doki shine wani tsohon mu to shine ya fara cire tsitaka wato irin masari na da na maharba sai ya kafa kasa tsohon mu sai shi ma cire nashi tita kan ya kafa kasa sai ibrahim ja jagaba kuma shi kuma kafa kan shi a kasa sai suka ce nan ne ya zama gari gari ne katinawa ne suka kafa shi kamar akalla kana ganin kafa wannan garin zai kai kamar shekara nawa a wannan gari ya yi kwana biyu sosai sosai wannan kafin wannan garin ya kai kusan ɗari da hamsin. lokacin da kuka taho daga katsina shin ku da matan ku kuka zo ko kuma kawai iyayen naka maza kawai suka zo suka zo suka yi auratayya na eh shi shi ma yatuman mu ana aka aure ta a angon doka a tushen su uban doma abdullahi wato kamar angon doka lafiya kenan eh, lafiya kenan to kamar su ka gama dakin lafiya na yanzu kawo ne a wurin mu kanin yatuman mu ne shi shi da bage duya yan uwan jatuman mu ne su to kamar tun lokacin da su iyayen naku suka zo suka kafa wannan gari mm. shin ana iya suna iya komawa su je su kai ziyara can katsina inda suka baro suka taho nan garin ko kuma tun da suka dawo shikenan an dakile zumunci da sauran yan uwa da aka baro su a can kwarai kwarai kwarai suna tafiya har kuma su sauran ya'yan mu masu tukin mota ma in sun je katsina can suke kwana eh, akwai gida na nan har yanzu a katsina kenan zumuncin da ba a dakile ba ana shi ba wannan zumuncin ba ba shi ba yana nan to kaman wani irin kabilu ne a nan gari eh akwai kabilu da akwai egon akwai kamar nungu akwai kuma aragai duk suna nan akwai fulani eh, duk suna nan mm. eh. su wane ne suke sarauta wannan gari mu ne muke sarauta nan yanzu wa'ana shine sarkin garin nan ni kuma sarkin bakan jihar nasarawa gaba daya eh. to kaman da menene kuka shahara wannan aka fi sanin wannan gari da shi abin da muka shahara da shi shine noma mu manoma ne ainin aino in ka duba a kewayen nasarawa su nan ba wanda ya kai mu rogo kuma haka muke masara sosai hmm. to da gero ne ake yin don an daina gero sai su gyada su masara amma rogo kam a alhamdulillah mun sahara kan shi sosai sosai shi kuma harka farauta fa da kuka baro can katsina kuka zo nan akan shi fa kamar harkan sarauta farauta da kace har yanzu muna yi dukun ma muna yi eh. shin yanzu wato ƴaƴa ma sun gada kenan ƴaƴa sun gada sosai sosai eh su ma suna yi eh. sai dai naga kuma kaman kana ba da magani shin shi batun ba da magani ina ka gado shi ne ko kuma eh, ba da magani ya zama tilas a wurin maharbi ko ka ce ba ka da magani sai a sai karya kake yi. Shin wannan gari yana da wani taki haka kaman ah, katsinawa kunya gare ku ba dai tsoro ba. Haka ne. Shin To wannan garin ku menene takin ku? Haka ne takin namu kenan. Tun da katsinawa ne kuma. Yawwa takin namu kenan kaga buruntun na haka yi duka na kwanaki can ai ba mu da baya ba. Kaga kuma ba tsoro. To yanzu idan aka duba wannan gari gari ne mai tsohon tarihi haka kuma duk inda ka ji gari makamancin haka ba iya rasa kaman kalubale wato matsaloli kila da yake addabar mutanen gari shin kamar ku a kuna da wata matsala da yake damun ku sosai kwarai kwarai babban matsalar da ke damun mu ne hanya mu da ce a samu ko a kankare muna hanya yanzu kaga lokacin na amfanin gonar mu yayi kaga babban mota baya shiga garin nan sai dai mu yi aiki biyu za mu rika riba kaya a fiko muna nema a nan babban mota yake to kwari kai muna lodin amma a garin nan dai kowa sana koyi amfani gashi na ga kuma garin bashi da nisa da cikin birnin birnin lafiya eh to gashi ba ya zama anguwa ai eh ya zama anguwa to batu kamar da ya jibanci kamar kiwon lafiya ba su asibiti misali da kuma wutar lantarki ruwa shin ba ku da matsala a wannan maganar ruwa ba mu da matsala amma maganar wutar lantarki muna da matsala sosai mm. don kaga ko kana so ka yi magana a waya ma wani lokaci sai ka dunga yawo kafin ka sami annan sabis suke kaga da muna da wuta haka ba zai same mu ba mm. to batun makaranta fa ni dai iya shigowa na dai ni ban ga makaranta shin kuna da makaranta muna da makaranta muna da sakandare muna da firamare duka na'am Eh, duk yara sun tafi eh. to kaman asibiti ba eh, akwai asibiti ga sha baya na kuma akwai ma'aikata ana aiki yadda ya kamata ana aiki sosai to kaman wannan matsaloli da kai magana a kai shin kun taba zuwa kun tunkari gwamnati akan ga damuwar ku a zuwa magance muku kwarai kwanakin ba na fita radio na magana na fita a tv ma mm. har su gwamna ya sa an duba hanyar ma gashi har yanzu dai muna cikin matsala kamar shekaru nawa kenan da aka sa aka duba wannan ni kai shekara kamar tun ga da shekara biyu muna ta wannan har zuwa yanzu kuma ba mu bar kukan ma gwamnati ba a takaice menene da menene kuke bukatan gwamnati ta yi muku yanzu a takaice dai mun fi so hanya da ma magana wuta eh, shi ne mun fi so gwamnati ta yi mana eh. kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau yau dai mun tattauna ne da sarkin bakan garin an bana da ke karamar hukumar lafiya alhaji muhammadu musa a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.